الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين أنا مسلاتين جمعة لكي أمور صنداء سنين ولا تاو a yau insha Allah za mu yi darasi na 188 kuma za mu tashi babu nahyi an su'al imarati wa ikhtiyar tark wilayat idza lam yata'ayyan alayhi aw yad'u hajatan ilayhi babu nahyi an su'al imar babin da ke hani akan roƙon shugabanci babin da ke hannun gokon shugabanci ka ce a baka wani abu na shugabanci waktiyari tarki bidaya da kuma zaben bari shugabanci shi ya fi akan kai idan mai ta'ayyana alai idan bai ayyana a kanka kama wa bai zama dole sai kai na kai amma in babu mai yi sai kai kenan ya ayyana kan ka dole ne ka karba domin ba za a zauna babu shugabanci ba aw tad'u hajatun ilayhi ko kuma bukata ba ta kira izuwa gare shi ba ko kuma aw tad'u hajatun ilayhi ko kuma bukata ta kira zuwa haka zai akwai bukatan ka zama shugaban to sai ka zama ina in ba kai bane wani bai zai yi ba ko abun bai zai kyau ba to za ka mana ayoyi da hadisai dai da suke kore mutum daga son shugabanci wanda suke kore mutum daga kwaɗayin shugabanci rashin shugabanci shi ya fi a kai gara a ce wani ne ya yi sa magabata gudun abin suke yi sai ya zama dole babu yadda ka yi lokacin da aka naɗa sai na abubakar bayan ya ce a zaɓi ɗaya daga cikin mutum biyu ko Umar bin Khattab ko Abu Ubaida Amir bin Jarrah bai ce a zaɓe ni mutane kuma shi suke so sai na mara ce a kai ka fi cancin kai ka fi cancin sai suka zaɓe shi daga cin jawaban da ya yi da hutuman da ya yi ya ce wallahi ma sa'altullah al'imarata sirran wala alaniya ya ce wallahi ban taɓa roƙon Allah ya ban shugabanci ba ko a sirrance ko a bayyana Da ya fi so shugabancin ba bai yi burinsa ba sai dai ya ce ya karɓa ne saboda tsoron fitina ya ce walakin ne hashitul fitina don a lokacin in bai karɓa ba za a yi za a samu fitina da tashin hankali da rarrabuwan kai yake to tsoron fitinan ne ya sa ya karɓa kuma haka sabai suka ce laula abubakar da halakna ba don abubakar ba da mun halakna ba don abubakar ya karɓi shugabancin ba da mun halaka shi ya karba ya hada kan al'umma to wannan shi ne dalilin da zai sa ka karbi shugabanci in ba karba ba za a samu yaƙe yaƙe za a samu fitina za a samu matsaloli na addini da sauran amma in ba haka ba magabata ba sa su قال الله تعالى امام النووي يتي ubangiji ta'ala da tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin suratul qasas imam ne yace Allah ta'ala ce tilka darul akhirah wacce ita ce gidan lahira wato an ce an yi ishara da tilka don nuna daukakanta wancan gidan shine gidan lahira kenan wato aljanna ta kololuwa halin lil ladina la yuriduna quluwa fil ardh muna sanya ta ne ga wanda baya neman ɗaukaka a bayan ƙasa wanda baya neman shugabanci ko wanda baya girman kai ko wanda baya neman ya nuna shi wani ne a cikin al'umma ko wanda baya zalunci to don shi muka tanadi gidan lahira mai kyau ita ce aljanna wala fasadan kuma baya nufin barna a bayan ƙasa shine duk wani nau'i na sabon Allah daga shirka da manya-manyan zunubai da ƙanana shi ba ruwansa da wani mutum ne mai tsoron Allah bai damu da ya nuna shi kansa wani bane baya jiji da kai da nuna isa wa al'umma babu girman kai babu zalunci babu sabon Allah to saboda shi aka tanadi aljanna sai sa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kikkiawan karshe wanda za a yi bi shi to na masu tsoron Allah ne shine karshen ya zama aljanna to dama aljanna ta so ne kamar yadda Allah ya ce uidda lil muttaqin an tanadi aljanna don masu tsoron Allah to da kai kana son aljanna lalle ka zama mai tsoron Allah mai bin abin da Allah ya ce yake ayi mai hannuwa daga abin da Allah ya hana Me yi wa Allah abin da yake so mai barin abin da Allah baya so abin da shari'a ta ce ta yarda da shi kai wanda ta ce ba ta yarda da shi ba ka bari to wayannan su ne suke samun wato ainihin lahira ko gida mai kyau a lahira galibi shugabanni a ne galibi shugabanni masu girman kai ne galibin shugabanni masu nuna isa ne masu kama karya ne masu nuna sun fi kowa ne za ka ce to aljanna ba tasu ba ne sai wanda ya ɗauki shugabancin a matsayin jarrabawa Allah ya jarrabe shi ya yi tawabu ya yi ƙanƙan da kai ya nuna shi ba komi ba ne adalci yake son ya yi da kula da maslahar rayuwar al'umma da kuma kula da maslahar addinin su wannan shine wanda zai kai labari shi wanda zai iya adalci a cikin shugabancinsa wanda babu zalunci idan mutum ya ji tsoron Allah a cikin shugabancinsa to ubangiji subhanahu wata'ala yana kai shi matsayi na kololuwar ranar kiyama hadisin mutum bakwai wanda Allah yake sa su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai isa akwai al'imamu al'adil shugaba adali shi a inuwan al'arshi yake duk wahalar da ake sha alkiyama na zufa da rana da cincirin don jama'a da ɓata rai da damuwa shi ba a ciki yana nan inuwan al'arshi sannan haka nan kuma ubangiji tala zai ɗaukaka darajarsa ya tsora shi akan mimbari ya tallata shi ya ɗaga darajarsa ya yi shi a gaban al'umma kamar da ya zo a hadishi al-muqsiduna ala manabira min nurin an yamini rahmani wa kilta yaminu الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا wanda ba a adalai ranar alkiyama shugabanni masu adalci Allah zai dora su akan mimbari a sama ya tallata su ce wa'annan su ne wanda Allah ya ba wa dama ya ba su shugabanci amma ba su zalunci kowa ba kashi suna da daman su yi zaluncin saboda mulki yana hannunsu da iko amma suka ji tsoron Allah suka yi adalci Allah ya ya faɗi kyawawan ɗabi'unsu ya ɗaukaka darajarsu a gaban kuma masu adalci a shugabancin da Allah ya ba su da hukuncin da suke da kuma cikin iyalansu saboda haka shugabanci in ka yi abin da ya dace to daraja ce zama a gare ka ranar biyar la yuriduna quluwan fil ardh wanda ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa suka ce tarafuwan alal khalq ba sa nuna isawa halitta ko ta'azuman alai ko suna su wasu ne suna tafiya suna takama suna girman kai kuma babu tajabburan wato kama karya ka kama karya ka hana su haƙƙinsu haƙƙinsu ma ka zo ka ƙwace musu ka zalunce su babu yadda suka iya ba sa irin wannan ba sa irin wannan wannan kuma galibi yana daga cikin siffofin masu mulki in sun samu dama sai dai in suna da tsoron Allah to duka wannan mutum da yayi ya gama aljanna ba ta saba to in ko alahira aka lalube ka ba ka aljanna kana ina kana wuta don gidan biyu ne fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'i Allah kan yi mutum talala ya zama ya abun da zai har ya gama mulkin sa ne sai ya je lahira sai Allah ya kama shi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yufid Allah yakan jinkirta wa azzalimi amma ya kama shi fa ba zai kubuce masa ba hmm, kai abun da kake so a lokacin babu sakamako amma nan gaba Allah zai kama ka a duniya ma zai kama ka kafin a je lahira amma so min tabi a duniya kafin a je lahira Ina ne yana jiran duk wani azzalimi ithnani yu'ajjiluhum Allah al-baghy wa uqul walidin abu biyu Allah baya barin ma sakamakon sai an je lahira tun a duniya za a fara dandana mutum shine zalunci da kuma cutar da iyaye duk wanda baya kyautata iyayensa tun a duniya Allah zai kwashe masa albarka haka kuma wanda yake zaluntan wanda yake shugaban sai Allah ya jarabe shi wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimun illa sayubla bi zalimin babu wani ƙarfi face ƙarfin Allah yana sama da shi babu wani azalimi face Allah ya jarrabe shi da wani azalimi da kuma ka gama zaluncin ka anan gaba wani azalimi kuma ya zo ya kama ka ka shiga hannunsa shi ma ya zalunce ka Allah ne yake rama wa talakawa da zai barka su dai ba su iya ramawa amma dai Allah zai jarrabe ka da wanda zai rama musu wanda za ka shiga hannunsu ka duk abin da wata yake dinga duba gaba bai san me zai faru gobe ba kuma ya dinga tina lahiranka dinga tina lahira aka ce ba su da barna a bayan ƙasa alfasad da ake cewa barna duk wani nau'i na sabon Allah wala fasadan duk mai saba wa Allah to yana ɓata ƙasa don abin da ke gyara duniya shine tauhidi da ibada da da'a Allah ta'ala idan aka shirka to an yi barna a bayan ƙasa zinace-zinace duk ɓarna ne saboda mai so da suna jawo bala'i a bayan ƙasa suna jawo masifu da bala'i da fitincinu da tashin hankali da ta'addanci wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minan nusr kada ku bata ƙasa bayan ta gyaru dinga lalata duniya bayan ta gyaru da me za ku ke lalata ta da shirka da kafurci da munafurci da sabon Allah da abubuwa na manya-manya na haramun to kar ku bata ta Allah ya gyara ta da tauhid ku bauta Allah kuna masu kaunar rahamarsa kuna masu tsoron azaban rahamar Allah kusa take da masu kyautata imaninsu da ayyukansu amma in ka aka kauce wannan hanyar to an shiga cikin wato ainihin musiba daga ce zaharar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina yuziqahum ba'd alladhi amilu duk wani bala'i da masihu da ya bayyana a bayan ƙasa saboda sabon Allah da ake ne don Allah ya dandana musu wani bangare na abin da suka yi sakamako wani bangare na abin da suka yi na munanan ayyuka nan ma ba duka ba dan kaɗan ne aka dandana masa so da aka barna a bayan ƙasa ita take lalata ƙasa to mu barnan shugabanni kawai ta isa ta lalata barnan shugabanni kawai don ka shiga cikin talaka ma ga suna su ne barayi su ne 'yan ta'adda su ne mazinata su ne 'yan shaye-shaye su ne masu kwace su ne masu ha'inci su ne azzalumai ba kalan da babu a cikin talakawa haka nan su ma shugabanni to ya kasar za ta gyaro sai talakawa sun gyara shugabanni sun gyara nan ne za ta yi kyau amma ba haka ba ba za ta yi kyau wal aqibatu kikkiawan karshe a nan duniya da lahira duka in ka ga mutum yayi nasara ya kikkiawan karshe a nan duniya ya gama da duniya lafiya ya je lahira ya samu sakamako mai kyau wadil muttaqina na masu tsoron Allah ne tsoron Allah yake da shi ba tsoron Allah to abun ba zai masa kyau ba karshen sa ba zai kyau ba kuma bayan karshen ma ba zai kyau ba shine lahira amma mutai ji tsoron Allah shikenan in tattaqullaha ja'al lakum furqana ji tsoron Allah Allah nuna maka inda gaskiya take kabi wa mai taqillaha ja'al lahu makharajan Allah ya baka mafita daga dukkan matsalolin da kake ciki yi albarka a rayuwanka saboda kana da kana da tsoron Allah to da haka masu tsoron Allah su ne masu tsoron azabar Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya ce su yi da barin abin da Allah ya ce su bari duk da kowa zai zama haka da shi kenan da kowa zai zama ka zai tuba daga abin da zai tuba daga laifukan sai koma zuwa ga Allah ta'ala da Allah ya wadata mu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqa to da haka in dai aka tuba aka koma ga Allah aka gyara to duk matsalolin mu Allah zai gyara mana shi zai dauke mana damuwoyin mu amma wasu ne suke lala kusan kowa ma mai barnan ne dai barnan wani ta fita ta fita wani ta fita wani amma galibin mutane masu barna ne to kuma ko kai ka gyara idan dan uwanka bai gyara ba masifa sa za ta iya shafan ka wasta tinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas a ji tsoron fitina in ta zo ta samun wanda suka jawo ta suka yi a shi na farko wa an abi sa'idin abdurrahman bin samura radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya abdurrahman ibn samura la tas'al al imarata fa innaka in uditaha an ghairi mas'alatin wa anta alaiha wa in uditaha am mas'alatin wa kilta ilaiha وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه من حديث البخاري ومسلم ورويتوش وان ابي سعيد ابو سعيد شين عبد الرحمن بن الصمعه kenan ba abu sa'id al-khudri ba sunan sa sa'd bin malik wanta abdurrahman dan samura radiyallahu anhu Allah da da shi kale yace kale li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sama yace mini ya gaya abdurrahman bin yace ya abdullahi ya abdurrahman bin sam'a ya kai abdurrahman bin sam'a la tas'al al-imarata karka roki shugabanci fa innaka in uitaha an ghairi masalati in an baka ba tare da ka roka ba o inta alaiha sai a taimake ka akan sai Allah ya taimake ka abubuwan ka su dinga ta dama kai kwadayin abun ba wa in uitaha an mas'alati in an baka bayan ka roka wukinta ilaiha sai a maida ita zuwa gare ka shine nan wakilta ilaiha sai ka dogara da kanka wajen gudanar da shugabanci ba ga Allah ba to ba za a taimaka maka ba wa idza halafta ala yamini in ka rantse akan wani rantsuwa fara'aita ghayraha khairan minha ka rantse akan wani abu kace wallahi ba zan yi ba ko wallahi zan sai ka ga ghayraha wani rantsuwan khairan minha yafi alheri abinda kace ba za ka yi na sai ka ga yin sa yafi alheri to fatil ladhi huwa khairun kai abun da yafi alkhairi din wa kafir an yamini kai kafara daga rantsuwa kace wallahi ba za ka taimaki wani ba sai ka kuma taimakon ya fi to kai kafara ka taimake shi sai ka samu ladan kafara da kuma ladan taimako. wannan hadisi ya fara da nasiha akan shugabanci kar ka roƙi shugabanci in ka roƙa to in ba an baka ba tare da ka roƙa ba sai Allah ya taimake ka in kuma roƙa kai sai a barka da wayonka shi ne ma nan wakilta ilaiha ba ka so a'a ni ba na so ba sai aka baka to sai ka roƙi Allah ta'ala ya taimake ka sai Allah ya taimake ka amma ina ma so kake yi so kake kana da wata manufa kafin a baka da haka wannan manufan ita kake son ka tabbatar to sai a barka da wayonka sai ka je ka lalace wannan ita ce babbar masifan da ta same mu a yanzu a wannan zamani duk galibin wanda ka gan shi a kan shugabanci to roƙo yi. ba ma roƙon ba nema yi, ba ma nema kawai ba ku tashi yi, ba nan kawai ba ma da dukiyarsa ya saya sai ya fitar da dukiyar sai ba wannan ya sayi wannan ya ba wannan ya komi sai ka ba da kuɗi ba to yanzu za ka yi adalci ina mutum zai adalci duk abin da ka kashe nan sai ka mai da shi ai kasuwanci ne kawai ka zuba jari kana neman ma riba bayan ka miyar ma sai ka ci riba kuma ta kowace hanya ya ke halal ya ke haram tunda ka da daman kai wasu yan dabaru dabaru wanda za ka ɗebi dukiyan al'umma to galibi duk wanda ka ga ya faɗi nan ya tashi nan yana ta kashe kuɗinsa ya shiga nan ya fita to galibi ba adalci zai a ciki ba kawai business ne kawai kasuwanci ne to idan haka kai sai a kyale ka da shugabanci ba abin da za ka iya yi na alheri ba za ka iya riƙe shugabancin yadda ya dace a riƙe a shari'a ba sai ka ƙare ka kaje kai tayin abin da ka gana in ko baka aka yi aka ce sai kai ka ce a'a ana ja kana ja aka ga kuma kai ne fa ya dace kai ka dace sai ka karba ba wani in ba kai ba ya ayyana maka shine kamar yadda ya zo a babu sai ka karba kai tawakkali ga Allah amma ko a wannan in ka san baka cancanta ba to kar ka karba in ka karba ka karbi wuta bulbul za mu karanta sai, domin baka cancanta ba za ka iya bawa shugabancin sa ba to da haka in ka san baka cancanta ba hujja ba ne ka ce ai ni ma na aka yi ba ba wani hujja ce ko neman ka aka yi man ce ka je ka faɗa wuta za ka faɗa ne ka ce ma na aka yi ko ka faɗa rijiya za ka ce wallahi mutane suka matsa min in faɗa rijiyar nan na faɗa ba za ka faɗi haka ba to gara ma ka faɗa rijiyan ya bi a kan ka karɓi shugabanci baka cancanci karɓansa ba ka san ba za ka iya bashi haƙƙinsa ba don ka faɗa rijiya duniya nan ƙila fito da kai ƙila ka mutu zai shi ke kai abin nan eh, abin da Allah zai baka ladan masifa na faɗawa rijiya in a cikin ruwa kuma ka mutu Allah Allah baka ladan shahada ka yi shahada amma shugabanci kar yadda da wannan sai in ya zama ya ayyana lallai in ba kai in ba akwai damuwa kai ka fi cancanta to sai ka karba domin ka haɗa kan al'umma kai musu abin da ya kamata amma ban da roƙo ban da roƙo shi roƙo kan ma ka zo kana ta neman a baka kan ma alaman ne baka cancanta ba kamar yadda za mu karanta a hadisi to wannan tsoritarwa ne na karɓan shugabanci ana tsorita mumine da wani ko alƙalanci za a ba shi barin gari yake balle tana shugabanci magabata gudu suke yi in sun san su za a bawa sai in ya zama dole babu yadda babu yadda ka iya to amma yanzu mu da kanmu muke nema muke ma. to sai kuma ya ƙara masa da wata nasiha ya ce idan ka rantse a kan wani abu ka ce za ka yi sai rashin yin shi ya gaggagar shi ya fi to kai ka fara ka ce wallahi sai ka buge shi ko sai ka daure sai ka kuma rashin dukan da ɗaurewan shi ya fi. ka je kai kafara ko wallahi ba zan yi ba ba zan taimake ka ba sai kuma kaga taimakon shi ya fi. ko taimakon addini ne kaga shi ya fi? alkhairi ne dai abun to ka je kai yi wato ainihin kafara to menene kafaran wato kafara shine ka ciyar da miskinai goma kowa mudun nabi ko kuma ka bashi abincin rana da na dare ko kuma ka tufatar da shi ko ka yanta bawa in baka sa ba kai azumi uku kamar yadda Allah ta ya faɗa cikin suratul ma'id la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratuhu id'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna 'alaykum aw kiswatuhum أو تعبير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم وحفظوا أيمانكم سو ذاك أبنجي سبحانه وتعالى yace bai zai kama ku ba a rantsuwan da kuka yi na lagau lagau yamin shine kana hira ka ce wallahi wallahi kaza ka wannan ya riga kama bakinka Allah bai zai kama ka da ko kuma ka zaci abu kaza ka rantse alhalin sai bayyana ba kaza bane ka hango akuya kace wallahi ga kare sai zama sai akuya ne Allah ba zai kama ka da wannan ba amma zai kama ka da abin tsuwar da kai da gangan akan ƙarya ita ce yaminul ghamus wato rantsuwa da take dulmiya mutum a wuta ko ta dulmiya cikin sabon ana. babban laifi ne ka san ba haka bane ka rantsa ka ce haka sannan zai kama ka a rantsuwa da ka kullar al yaminul munaqida ne ka ce billahi la ilaha illa huwa zan yi kaza kuma yin kazan alheri ne to in baka yi shi ba Allah sai ya kama ka manzo sana cewa man halafa man halafa an yuti Allah falyuti'hu wa man halafa an ya'si Allah fala ya'si wanda ya rantse zai yi wa Allah da ya masa da wanda ya rantse zai sa masa kare sa to in ka rantse ba za ka yi abu ba sai ka yi kafara ta kama ka ko za ka yi sai ba ka yi ba kafara ta kama ka to sai Allah ta ce wannan shine kafarar rantsuwan ku yace kafaran shine ka ciyar da miskine goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari tsakatsaki ka san kowane gari da al'adan su ko To tsakatsaki sai ka duba a garin da kake zaune za ka yi kafaran wani abinci suka fice tuwo ne ko shinkafa masara ce ko shinkafa ko taliya da nama ko ba nama kowace ƙasa da irin al'adan abincinsu to sai ka ciyar da shi gwargwadon wannan mudu ɗaiɗayin ɗanyen abinci ne inda fefe ne abinci rana da dare ko kuma ka tufatar da shi tufafin da zai ishe shi sallah miskinai goma ka musu tufafi kaga idan namiji ne dole sai abin nan jallabiya kenan ko ko riga da ko jamfa da wando wanda za ta rufe har ƙasa gwiwansa jamfa da wando riga da wando ko kuma jallabiya ba sai jamfa ba ko da haf jamfa ne abin da zai ishe shi sallah ko doguwar riga wannan ya isa in namiji ne in mace ce kuma doguwar riga da da himar da dan kwari abin da zai rufe mata kanta da dan hijabi ko da karami ne hijabi tunda sallah ne in hijabi ya rufe wuya kawai zai iya yin sallah sai zama amma ba a fita waje da shi doguwar riga mai dogon hannu har ƙasa ko kuma zani da riga da hijabi irin namu na atamfan nan zani ta ɗaura shi har ƙasa ta sa irin wannan riga mai gajeren hannun sannan ta sa hijabi har ƙasa wanda zai rufe mata hannunta shi kenan ya ishe ta sami. mutum goma ko kuma ka ta bawa ko baiwa in ko mutum bai da halin ɗaya daga cikin wa'annan ukun to shine sai ya azumi kwana uku amma ba a fara azumin sai me sai an rasa wancan so da kana da halin sayar da miskine goma ko batar da su sai kai azumi ka fara ka bai ba don gadi mutane ce to kai azumi uku kawai ba daidai wani. sai in ya gagara ne fa man lam yajin aka ce wanda bai samu ba ba su ya musalata a ayyami sai azumin kwana uku to da in ka samu kenan ba azumin ba azumin kwana uku dole ne ka ka ciyar da miskini ko ka tufatar da su sai ka ce to wannan shine kafarar rantsuwan in kun rantsi to kenan a sai mutu ya rantse bai zai abu ba akwai mafita to da haka akwai wanda suke ɗaukar rantsuwa a bisa hujja na ba za su yi wani abu na alkhairi ba ko ba za su yi yafiya ba wannan shirme ne ka ce an yi na riga na rantse wallahi ba zai an yi ayi kai ka ce ba zan yi ba sai ka yi kafara kuma ka yi don manzo sama ya ce wa Abdurrahman bin Samura yace idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fatil ladhi huwa khayr wa khaffi an yamin in ka rantse akan abu baraka ba sai kaga yin yafi to kai kafara kai shi yafi kuma yazo a hadisi manzon sa ce wallahi la ahlifu ala yamini fa ara ghayraha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair yace wallahi bazan rantsuwa akan wani abu ba kuma in ga sabanin hakan yafi alkhairi face nayi rantsuwa kuma nayi wancan abu ai nayi kafara nayi wancan abu shine abin da ya kamata kar ka sanya rantsuwa a matsayin hujja na ba za ka yi aikin alkhairi ba wasu ana fama da su ai na riga na rantsi wallahi na an gama ai na rantsi a ko ka rantsi akwai mafita shine kafara kafarar lada kuma wancan abin da za ka yi shi ma za ka samu za ka samu lada hadisi na gaba an abi zarrin radiyallahu anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aba zarrin inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma li yatim rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi yace wa an abi dharr daga abu dharr bin al-ghifari radiyallahu anhu Allah ya dada shi kale yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzal sama yace mini ya aba dharr ya aba dharr inni araka da'ifan ina ga kana da rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so wa kaina la ta'ammaranna ala sunaini kada ka yi shugabanci ko da akan mutum biyu wala tawallayanna mal yatimin kada ka dibinci dukiyar maraya kar ka rike dukiyar maraya anan sababin faɗa masa kamar yadda zamu karanta hadisin gaba shi ya nema ya nema za su mai ba su shugabanci ne ya la tasta'miluni kadan bani shugabanci ma ya rasulullahi wani bangare na shugabanci to shi ya hana shi saboda sanin halinsa ka yanzu in ka zama shugaban kasa kuma a wanda suke neman mai shugabanci a wurinka ko minista ko wani abu ko wani darakta na wani wuri to irin wannan mutum zai roƙa to kai shugaban in kai kai adali ne kana ka san me za ta in ka ga bai jintanta ba ko imaninsa ne bai kai ba ko ƙarfinsa da kazar-kazar ɗinsa ba zai iya yi ba ko amanarsa ba za ta yi ba ko bai da ilimi akan abun to karka ba shi shugabanci kar ka bashi to da aka sai ka ce aka ah, haƙura wannan wannan abun bai cancance ka ba baka da ilimi akan abun ko kuma baka da amana ba za ka iya riƙe abun ba abin da za mu karanta a hadisai na gaba ko kuma baka da ƙarfi da za ka iya abun ƙarfinka da kazar-kazar ɗinka ba na shugabanci ba ne ba za ka iya ba za ka iya ba wa talaka haƙƙinsu ba ko da kana so abun zai fi ƙarfinka sai a ce karka karɓa ai ubangiji ta zace inna khayra man istajarta alqawiyul amin inna khayra man istajarta alqawiyul amin to da ka mafi alkhairin wanda zaka ba wa aiki shine mai karfi kuma amintacce to ko da yana da amana in bai da karfi ba za a bashi ba yanzu Abu Dharr ai ba bai da amana wani ha sahabi ne manzon sa bai da karfi na shugabanci zaka samu yana da imani yana da tsoron Allah yana da ilimi amma yana da rauni a shugabanci ba zai iya ba bai da wannan ƙarfi wani ko yana da ƙarfi da komai shugabanci amma bai da tsoron Allah da imani da amana da za a iya bashi ba za a bashi ba sai ya cika shuruɗin duka to shi yasa anan sai yace ce masa ya abazarri inni araka dha'ifan ay abazarri ni fa ina ga kana da rauni rauni me rauni daga tsayuwa akan al'amuran shugabanci ba fa ha'inci ko cin amana ba babu sahabin da zai da zai ha'inci ko ci amana dukkanin su adalai ne amma gashi kai amincaccen ne amma kuma ka tsufa ko baka da lafiya ko haka Allah ya yi ka kai ba mai barazana bane a halittanka to bai cancanta kai kai shugabanci ba da in kai ba kai barnan ba to na kasa da kai za su yi in kace ayi ba za a yi ba saboda an san kana da rauni amma kai mai gaskiya ne ba za ka yi cuta ba za ka yi kamai ba ba za ka yi zalunci ba wanda Allah yake yin su to sai aka ce kar ya karba inni araka da'ifan ni ina ga kana da rauni dangane da tsayuwa da abun da ya wajaba a kanka na al'amuran talakawa na kula da maslahan duniyarsu da addininsu to da dole sai kai me ka kula da maslaha na rayuwa na rayuwarsu walwala wutar lantarki hanya ruwan sha magani asibiti duk abin da zai sauƙaƙe musu rayuwa sannan kuma da addininsu ya zama yana tafiya daidai yadda ake so suna sallah suna azumi suna tauhidi ba shirka a ciki abubuwa na sabon Allah duk kai doka ba a yi sannan ka tantance wannan shugabanci to sai ce yana da rauni to amma inda malamai suka ce raunin nasa ko suka ce shi Abu Zarri zuhudunsa yayi yawa gudun duniyansa ya yi yawa to idan ya ce zai yi shugabanci za a sha wala ka sa akwai irin zuwa yi ga shi an ba shugabanci saboda tsabar gudun duniyansu su ba su ci ba ma ballanta na wani ya ce su kansu a cikin wahala suke ga kuma abun a tare ba suna cikin wahala ba ta amfani da abun kuma abu ne wanda ya cancanta a bawa wasu su ma su dan gida daɗi su walwala ba za su iya barawa ba saboda duniyan suna gani ta ai shirme ne kuma bai kamata a yi akwai irin wayannan mutane to irin su kwata kwata ba su tantance ka ba shugabanci a zuwa tara musu miliyoyi a ma'aikatan su amma a banza ba a ganin walwala saboda zuzun zuzun ma ana wuce gona da iri a cikin sa ai ana wuce gona da iri to ba irin su shuwa shuwa gabani ba shugabanni masu miƙawa kai karbi kai ma karbi to me ma akwai matsala wuri kaza to aje ayi aje yi, har kuɗin ma'aikatan ya ƙare a nemi ƙari ba wai a cewa an yi an yi wai kuɗi ya rage a mayar a mayar a jikin gwamnati ba hawa malam a wannan zamani a wannan kasan a cewa shekara ta kare za a ɗebi kuɗi a mayar a jikin gwamnati wai an gama aikin da za a yi ha an dai tauye wasu haƙoƙa kawai wanda ya kamata a yi wanda ba a yi to shi sa shugabanci za ka ga wani shi baya ha'inci baya zalunci kuma baya son zalunci amma sai ka ga ya gaza kuma wajen walwala yadda za a sake wa talakawa su ji daɗi su yi walwala to shi ma wannan bai cancanta ba wani kuma a cikin taka tsantsan ɗinsa ne da gudun sa, har ya zama yana cutar da talakawan ba iya ba su haƙin shi ba ganin abin wani abu ne tunda shi ma irin wannan rayuwar yake yi to in kai za ka iya haƙuri da irin wannan rayuwar wani ba zai iya ba kowa da yadda Allah ta'ala yi shi ba wanda ya haramta jin daɗi a duniya kullum harrama زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق با wanda ya haramta ba wanda ya haramta ayi ado ba wanda ya haramta a tidadi in kai ka haramta kan ka to Allah ka bar talakawa kuma me son ya ji dadi ya ji dadin sa inda halal me son ya sa abu mai kyau ya sa abu mai kyau yayi adon sa da gida da mota da wani ma sai ya wannan ne addinin sa yake yin kyau to kai ka rike abubuwa ka rike ka rike so irin wannan dubo cancanta in kuma dama mugu ne mugunta ne kawai shi duka ma a raza shi kar ya ji daɗi wani ma kar ya ji daɗi da wannan azzalumi ne mace amana ne bai kamata a ba shi shugabanci haƙoƙin mutanen ma baya son a ba su sai ce maka shi ma bai ci ba haka waya hana ka ci in dai halal ne ta hanyoyinka na halal ya hana ka ba wanda ya hana ka to ka zo ka rike na mutane ba ka son walwalan jama'a ba ka son mutane su ji daɗi da duk mai irin wannan wallahi ko da wato yana kwana sallah kuma ya wuni azumi na nafila to mugu ne kuma azalumi ne ibadansa daban wannan babin kuma daban na hakokin talakawa da kula da masahansu to za ka za ba shugaban za ba mutum shugabanci dole a kula da irin wayannan wayannan abubuwa to shi yasa aka ce a ba za bai karka karba kana da rauni ba za ka iya ba ba za ka iya ba sai yace wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wannan kuma daraja ne a bazari ina so maka abun da nake so a kai kaga wannan dan gata ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da nake so a kai na ina so maka shi to shi yasa bazan bari kai shugabanci ba saboda zaka samu matsala kuma ba ran so ka shiga matsala ba a sai kana iya hana mutum abin da yake so kuma ya zama gata ka masa soyayya ne ta saka hana shi to wani baya gane ma. yana son yayi wani wani aure yake son yayi in ka ce ka hango masa wani abu in kai ne ba za ka yi wannan auren ba ka hana shi to sai ji kamar kai makiyinsa ne maka wani wata harka yake son yi ta duniya wani dan walwala kace ce bai kamata ba shi kuma ya sa ransa abu kai kuma kana so masa abin da kake so a kanka ne akwai abin da ka hango wanda bai hango ba amma sai ka kasa gane ba to wani bare saurare ka ba zai abu wani kuma zai haka dai sai ya daure dai yayi sai daga baya gane a sai akwai abin da wani ya hango a sai gara da ban yi ba a sai ni alheri ne ma da ban yi wannan abun ba sai yanzu na fahimta sai shi wala da duk tunani da kake ban gane ba sai yanzu na gane sai daga baya na gane to amma kai in kai da kake so masa alkhairin karka sassauta tunda akwai abin da ka hango wanda shi idonsa ya rufe bai zai hango ba to sai ka tsaya akan cewa bai kamata ba in kuma yayi taurin kai ya je yayi to kai dama ka fita sa ka riga ka riga ka gaya masa to shi yasa yake ina so maka abin da nake so kaina amma kar kai shuganci ba wai ina ƙi maka alkhairi bane kada ka yi kada ka yi sannan sai ya ce la ta'ammaran na ala ya ce kai ko mutum biyu ma kar kai shugabanci ko in ku uku ne ma kar a naɗa ka kai ne shugaba ka duba ka ga ƙaramin shugabanci gina ce ya mutum biyu kake shugabanta Ya ce kai babu don in ka shugabance su ba za su ji daɗi ba za ka so su zama masu gudun duniya mai tsanani irin naka wanda suka kai ka riga ka walaƙanta duniyan ma kwata-kwata ba ruwanka da ita baka damu ba ta ranka to su kuma tana ransu in ba su samu dan wani abu na duniya ba za su shiga wani hali wani kwana zai ga zai bacci wani lalacewa zai to karkar shugabanci don ba kowa ne yake da ra'ayi irin mai irin naka ba to kaga mai shugabanci sai wanda ya san maslahan al'umma wanda ya san cewa to ni fa irin ra'ayin nan na ba kowa ne ba zai iya yi ba to sai ka sake wa mutane kai ma ka dan taba a gani amma dai ka ja layi banda haramun banda zalunci banda ha'inci wannan shine aikin da zaka yi ayi adalci a dukkan abin da ake yace to ko mutum biyu karka abin nan karka shugabanta saboda ina ina ina tsorace maka wannan gata ne ka hana mutum shugabanci gata ne wala tawalla yanna mala yatim karka binci dukiyar marana shi ko marana saboda rauninsa shine mamata mata abu qabla al-bulugh wanda baban sai rasu bai balaga ba in aka baka miliyon ɗari na marayu yara kana iya cinyewa su ba su sani ba ba su san ma ka cinye za ka je karka yadda to ba wai abu zar da zai cinye ba ne zai iya sakaci a cinye sun da shi duniya ba ta dame shi ba sai ya ɗauka kowa ma akan wannan dukiyar tana hannun wani wannan tana sai ya kowa mai tsoron Allah ne irin su wanda ma bai damu da na san ma bai damu da shi ba balle tana abu wani kan ya ankara an cinye dukiya yace to karka jibinci dukiyan maraya karka karka rike dukiyar maraya to da ka mai rike dukiyar maraya sai amincacce kuma wanda ba zai bari ba zai sakaci a ce amanan marayun ba amanan marayun ba sai sa Allah yake ta maimaitawa akan mara wala taqrabu mal al-yatim illa asar. hiya ahsan hatta yablugha ashud kar ka kusanci dukiyar mara sai ta hanya mai kyau hanyar tsare masa dukiyarsa har ya girma ya balaga ya mallaki hankalinsa ka bashi ko ya balaga ma bai mallaki hankalinsa ba in wawa ne kar ka bashi ka za ka je kar ma ka kusance in ka san ba za ka iya ba da Allah kar ka karba da yawa sun karba ba su iyan ba sun karba a ƙarshe sun zama me sun zama azzalumai ko maha'inta ko masu sakaci marayun sun tashi ba su samu komai na dukiyansu ba to kaga Allah zai tambaye ka akan wannan sannan ta Allah ta yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to ba suna cin wuta ne bulbul wanda za su shiga wutar jahannama ranar alkiyama sai ga kiyama wuta ne za ta dinga fita daga bakin su tana ci a cikin su tana fita a bakin su to karka da karka dauka ka samu wata ganima ka ji tsoron dukiyar maraya in Allah ya jarrabe ka ya zama dole sai kai ne ka saya musu kadarori filaye gidaje wanda dai ba bukatan wani sai ka kula da shi ko za a iya sake shi ko ne nan har su girma ka ba su kayan su idan kuma Allah baka arziki kana iya jiya musu dukiyarsu ta dinga haɓaka shikenan kana iya yi ka ɗan ɗauki gwargwadon ladan wahalanka a ciki wannan kuma sai wanda ya fi ƙarfin wannan dukiyar galibi shi ake samu ya iya rike wannan wannan amana din amma da bai fi karfin ta sai ce zai ara yayi gida sai zo kuma ya kasa biya abin ya zo ya lalace ko makamancin wannan hadisi na gaba wa anhu qala قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده, فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم إمام مسلم رويته أنها حديث وعنه لقواتنا أبو ذر شيني أقرب مسؤول قال يتي قلت سنتي يا رسول الله يا مذلة ألا تستعملني بذاك باني وني أبو نشو ببنتي با فضرب, فضرب بيده على منكبي sai ya buge hannunsa akan kafaɗa na ya taɓa kafaɗansa nan haka sun makala sane ce ya aba zarrin ya abu zar ya aba zar innaka kun kai mai rauni ne ba za ka iya shugabanci ba ka da jarun takanin shugabanci zudunka yi yawa wa amana tun kuma shugabanci amana ne amana ne Allah ya tsora shi akan shugabanni wa innaha yawmal qiyamati khizyun kuma shugabancin na ranar alkiyama khizyun kaskanci ne da jin kunya wa nadamatun da nadama ranar alkiyama in baka riƙe shi da haƙƙinsa ba baka cancanta ba in ranar kiyama zaka dau kaskanci kuma za ka ji kunya Za ka yi nadaman dama baka yi shugabancin ba saboda ka yi zalunci a ciki ko ka yi ha'inci ko baka iya baka karba baka iya baka karba sai ce illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙin shugabancin dama ya cancanta ya karba ya karba in baka cancanta ba karka karba wa adda alladhi alayhi fiha kuma ya bada haƙƙin da ya wajaba a kansa na shugabancin na haƙoƙin talakawa wannan kawai shine wanda ba zai zama masa nadama da kaskanci ranar alkiyama ba anan Abu Dharr ya roki shugabanci ne shine biyu waccan magana ala ni ba za ka bani wani bangaren bangare na shugabanci ba don in kana shugaban kasa ai akwai wasu wurare na shugabanci da zaka ba in kana gwamna haka in kana cewa ma haka ala ni ba za ka bani shugabanci ba saboda shi ya gama za su ma shine shugaba gaba da shi yake nada kuma gwamnoni yake nada ainihin ministoci wanda suke taimaka kai ka rike bangare kaza da jakadodinsa da sauransu da masu karɓo zakka to sai ya ce ba za ka ba wani bangare na shugabanci ba yanzu idan kana irin kamar 'yan siyasa haka ka zo an yi kamfen da kai kayi wata hidima an samu an yi nasara naka ya zama gwamna kana nan kana zura ido ne baka wani bangare na shugabanci kai shine ma'ana ala ne, kamar yadda nabiratu zubiyan ke gaya noma abal miski hal fil kafi fadlun analuhu bi anni zuhi منذ حين وتشرب yana cewa abu ma abul imiski har baban almisk shin a cikin wannan ƙwaryan da kake shan giya akwai dan abun da ya rage ka bani a ƙwaryan giyan nan ka dan kana akwai abun da ya rage ka bani saboda ni ina ta yabon ka ina ta waka kai kuma kana ta sha kana ta sha to ba giyan yake nufi ba a shugabancin nan da kake yi ka dan bani wani abu na shugabanci ka bani wani abu na shugabanci sai ya ba shi yanzu idan mawaƙi ka bashi shugabanci zai ci gaba da maka waka ina ai ya wuce nan gara ce yanzu ya ta maka waka kana dan bashi abin da za ka bani to sai ga idan ya bashi ya bashi minista dole waka ai ta kare ke ya shiga daular to sai ki ya bashi to dai ga bai bashi ba sai sai zage shi yace la tashtari al-abda illa wal asa ma'ahu al abida la anjasu manakidu asalin sa bawa ne yace karka sai bawa sai kana da sanda na hannunka domin bahayi galibin su ba su da alkhairi kuma najasa ne na su da kaga bai ce sarkiwa ne ba amma ya gane da me da shi yake shine kama shi yasa aka daure shi saboda bai ba shi shugabanci ba to su kuma mawaƙa gani suke kaman su ne ma shugabanni in suna yaba ka suna wa gani suke kaman in babu kai ma kai shugabancin kama bai abin da bai shiga ba sai ka ba shi wani wani matsayi tukunna to shugabanci ba wai shaharar mutum ne yake sa a bashi ba ko imaninsa kawai ba ko wata hidimarsa kawai ba ai ha'inci ne akwai hadisai duk wanda ka ba shugabanci ka san bai cancanta ba to ka ha'inci Allah ka ha'inci Allah kuma ka ha'inci talakawa sai wanda ya cancanta wanda ya dace a bawa to sai na ce ce ala tasta'milu ni ba za ka bani shugabanci ba saboda haka sai buga fa daraba bi yadi ala bi, sai taba kafadansa me yake nufi wannan yana nuna yana son sa kenan dama atan ya ce inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi saboda ka sai dafa kafadansa kafin yayi masa magana to sai yace masa ya abazari innaka da'ifun kai mai rauni ne ba rauni na imani bane babu zai adalci ba amma rauni ne na ƙarfi na shugabanci ba da shi inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mai ƙarfi kuma amincacce jarumi shugabanci yana buƙatar jaruntaka in ba ka ba za ka iya ba to da ka sai yace kana da rauni kuma wa innaha amanatun shugabanci amana ne to kaga Allah zai tambaye ka kenan Allah zai tambaye ka idan baka rike amana ba idan baka rike amanan ba Allah zai tambaye ka to kuma mun karanta ba la tasalil imarata kar ka roƙi shugabanci in an baka a bisa roƙo Allah zai barka da kayan Allah zai barka da wayonka da dawaranka ko babu inda za ka ji to kaga ko kar ka roƙa so da ka innaha amana ne Allah ya tsora maka na al'umma kuma Allah zai tambaye ka ranar kiyama inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila Allah yana umurtan ku ku bada ku rike amana ga wanda suka ba ku sai ka rike amana ba Allah sai ya tambaye ka kuma ga hadisi la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bai da amana kaga in kace amana ka cinye imani ka cinye imani kuma ko talaka sun maka ba daidai ba ba a yadda kace amana su saboda hadisin addil amanata ila man itamanaka wala takum ma kanaka ka rike amana ga wanda ya amince maka karka haici wanda ya haice ka to baka da wata hujja da zaka ce an baka shugabanci kace zaka ha'inci talakawa baka da wannan dalili saboda amana ne Allah ya dora maka innaha amanatu yanzu shugabanni suna jin wannan amana za a baka qur'ani ka rike ka rantse cewa zaka yi adalci bayan nan ka manta cewa ka kai rantsuwa ka rike alqur'ani in kana jin wannan abun a ranka zaka dinga ɗiban dukiyan talakawa kana mai da ita na haka ta hanyar dabaru da wayo ba za ka iya ko za ka musu kama karya ka kwace musu dukiyoyinsu ka rusa musu dukiyoyinsu babu tausayi kwata-kwata ka san wannan mutum ba inda zai shiga amma ka zo ka walakanta shi ka tarwatsa masa wurin sana'ansa ka tarwatsa masa makwancinsa ko mutum ya tamani wai zai gama lafiya ina Allah bai zai barka ba domin Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin talakawa sai dai kawai shi sakamakon ba lalle ne yanzu yanzu ba inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lan yusib Allah kan jinkirta azzalimi ran da ya kama shi fa ba zai kubuce masa ba wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid ran da ya kama su ba za su kubuce masa ba haka Allah yake kama azzalimai kamunsa mai tsanani ne kuma mai raɗaɗi ne eh, sai ka gama amma in ka gama kawai kai ka manta ma ka zalunci talaka sai Allah zai tsora maka bala'i wani ka je can ma akwai wani domin dole sai talaka sun yafe kuma ba su yafe maka ba za su yafe ai baka nemi yanzu ba ma to da haka amana ne sannan sai aka ce wa inna al qiyamati khizyun wa nadama kaskanci ne da nadama ranar al-qiyama kaskanci da nadama sanzu da Allah ne amfanin abin da za ka yi a nan duniya a ce ɗaukaka ne in ka je lahira kuma zai maka kaskanci da dana sani kana da daman ina ma ba kai ba Allah ya kama ka me za ka yi da duniya me duniya mata'un qalil dan jin daɗi ɗan kaɗan wa mal hayatu duniya illa mata'un qalil dan jin daɗi ɗan kaɗan dan jin daɗi mai ruɗi to in a nan duniya ka ci amana a lahira kuma za ka ɗauki kaskanci da nadama sai ka gummace baka yi ba to sai aka ce illa man aka zaha bi haqqiha sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙinsa me haƙƙin shugabanci abu biyu ne suka ce farko al-ilmu bi haqa'iqiha kana da ilimin haƙiƙanin shugabanci duk abin da shugabanci yake bukata ka sani in an baka gwamna ka san me aikin ka shugaban kasa me minista ne a kowace ma'aikata ka ajiye ka ka san me ne za a yi wannan ma'aikata sai ka san da wannan sannan na gaba kuma alqudratu ala tafili masalihiha wa dar'i mafasidiha iko a bisa tabbatar da maslaha na al'umma na shugabanci da kuma tunkuɗe duk wani cuta duk wata fitina ta al'umma ka sai da za ka yi ka tunkuɗe ta duk wani ta'addanci da rashin zaman lafiya da barna da ake yi da saƙon Allah duk ka sai da za ka tunkuɗe shi sannan kuma ka sa su su yi abu na maslaha na addininsu da duniyarsu ƙoƙarinka su yi addini kuma su zauna lafiya kuma su samu walwala to in baka yi wannan ba fa baka rike shugabancin da ka ba ya zama na baka da ilimi ma na shugabanci baka san ma me za ka yi ba ka ci amanan Allah ko kuma ka sani amma ba za ka iya ba baka da ƙarfin da za ka yi ko da gangan son zuciya ba za ka yi ba ka ci amanar Allah wannan za ka kaskanta za ka yi nadama ranar kiyama aka ce wa adda allazi alayhi fiya kuma ya bada haƙoƙin da ya waje ba a kansa kaga ka san amanan sannan ka bada ita annabi yusuf yace ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim haka Allah yace hika daga annabi yusuf a bashi ministan abinci shi ya san yanda zai riba abincin kuma zai kiyaye amana aka da aka zo aka yi yunwa duk wanda ya cancanta ya bawa ya bawa ila da ba yusuf din bane a wannan lokacin da yunwa za ta kashe mutane sai fa ka ta wannan matsayin hafizun alim zan tsare amana sannan na san yadda ya kamata a sarrafa abu na san yadda za a tafiyar da wannan ofis din kuma zan rike amana zan yi abun da ya kamata zan ba mutane haƙƙinsu to nan ne fa ka karɓi shugabancin da haƙƙinsa yadda ya kamata a zaka za ka ba wa talakawa haƙƙinsu kuma ka san me haƙƙin talakawa wanda aka tsora maka amma in ba haka ba nadama da ƙasƙanci yana ne yana sauraron ka sannan hadisi na ƙarshe. wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala innakum satahrisuna ala al-imarati wa satakununa damatan yawm al-qiyam rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi wa an abi hurairata daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala manzala sai kuma yace innakum satarisuna ala al-imara lalle ku za ku yi kwadayin shugabanci wata na nadama ta yi malkiyama amma shugabancin zai zama nadama a gare ku ranar qiyama imam bukhari rawaito shi za ku yi da na sani ranar alkiyama to me da kwaɗayin shugaban abinda nadama ne karshen sa me me amfanin kwaɗayin sa to sun shugabanci ciwo ne a zuciyar mutum ciwo ne saboda haka shine ra'asul khadi'a wato uwar kurakurai kenan in ka za son shugabanci zai in ka samu ko me za ka iya yi saboda ka duk wanda ya jarrabu da son shugabanci to abin tausayi ne a cikin al'umma ko da yana da zai iya sai ya je an ba shi abun sannan sai ya ga abubuwa sun tarwatse masa ya rasa baya zai in kuma dama da mummunar marufa ne don ya zalunci kaga azalumin zai zama ya yi ha'inci zai zama maha'inci in kuma don ya samu ɗaukaka a cikin jama'a ne ka san dai ba shugabancin ne ba gyaran al'umma ne a manufarsa kawai a ce shi wani ne kawai shi wani ne duk abin da za a yi na lalata a cikin harkar shugabancin da zai hana mu shi ma zai yi saboda haka shugabanci ba abun nema ba ne ba abun nema ba ne manzan sama ya ba da wannan labarin tun kan ya faru ne kuma ya zo ya faru za ku yi kwaɗayin shugabanci amma zai zai maku nadama duk wanda bai fita lafiya ba to zai nadama a nan duniya da kuma lahira to sai zo a wani hadisin na bazzar da isnadi ingantacce hadisin Auf bin Malik manzon sun ce awwaluha malama wa saniha nadama wa thalithuha azabu yawm al shi shugabanci farkon sa malama zargi ne baka ga yanzu idan mutum ya zama gwamna ko shugaban kasa da zaran yawo sai kaga ana zargin sa ko ni shugabancin aka ba shi zai ga ana zargin sa wani ai kaza ne wani abu ma ba haka bane amma dai za a ci gaba da zargin sa to abin da zai biyo baya na biyu shine nadama me yasa maka kafi shugabanci me yasa to da ka duk wani mai ganin zai iya ko yana ganin shi mai tsoron Allah ne yana karɓa shikenan za a fara zubar masa da mutunci ai wannan kaza ana zargin sa da kaza ana zargin sa a ƙarshe sai kai nadama me yasa ka karba in fa kana da tsoron Allah kenan amma ba ka da tsoron Allah na ba don Allah kake ba shikenan kai zagin ba zai dame ka ba zargin ba zai dame ka ba cutan al'umma ba zai dame ka matsalolin da talaka suke shiga ciki kai ba damuwar ka ba ba za ka yi nadama amma ka ji mutum ma yana nadama ba ya akwai tsoron Allah tare da shi to sai yace na ukun kuma azaba ne ranar alkiyama azaba sai Allah ya kama ka ya azabtar da kai ranar alkiyama to ina masu kwaɗayin shugabanci duk ba sa karanta wannan ko ba sa jin wa ne abun sha'awa a cikin shugabanci ne abun sha'awa a ciki wanda a ƙarshe ne da yuka wanda suka yi suka gama yanzu me ne ba mu da tsofaffin shugabanni ne wani daɗi suke ji me ne su a yanzu ina jin daɗi ne bare wanda suka rike kananan mukamai bare wanda suka rike gwamnoni wani gwamnan da wani wanda ya gama gwamnan za ka tura shi ka wuce ma wallahi baka san shi wani ya zama wani iri ina tsofaffin ministoci wani in ka kalle shi da kirza ka iya gane shi wasu talakawan sun fi shi abun sha'awa sun fi shi kurkini ina kudaden da wasu suka sata suke tawalwala da iyalansu duk yanzu babu su ka je ka auro matar da tafi karfin ka ta ce ba za ta iya zama da kai ba ka auro wa ƴaƴanka matan da suka fi karfin su dama dan lokacin ne ana walwala yanzu sai a ji ba zan iya zama da kai aka ba duk ya faru wannan bare in ka da hukumar EFCC ta zo ta tatsai ka ta kwakwace duk abubuwan da ka sa ke nan wata ya zama kuma wani iri da domin abin kwaɗayi a ciki sai dai ya zama dole sai kai sai kai ke nan kuma ka san za ka iya za ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranta wannan sai al'umma su ce to baka karɓa fa abubuwa za su taɓarɓare ke nan sai ka karɓa to amma kai da kanka ne kake nema yanzu duk yan siyasan da suke cewa wai al'umma ne suka ce in tsayawa galibin su wallahi ƙarya suke a kashi ɗari kashi casa'in ƙarya ne su suke nema suke ba itaci amma su ce wai al'umma ne suka ce sai su amma hakan iya samu wanda wani ne zai ba shi shawara nan ma ba dagewa ba a ya kamata ka yi kaza haka shi yana tura ta aka yi sai ya yadda akan samu to amma hakan in ma ba hujja bane in ka san ba adalci za ka yi in ka san ba za ka iya rike amana ba ko ba za ka iya ba baka da karfi shugabanci ba hujja ne a wajen Allah ba kace ba zan yi ba kawai shikenan ba bara a saka dole ka karba so da haka mu ji tsoron Allah shugabanni su ji tsoron Allah su sani gidan guda biyu ne ba duniya ne kawai ba akwai lahira duk abin da kai na barna in ka je lahira za ka yi bayani kuma Allah zai jarrabe ka tun a nan duniya kamar da ya jarrabe yan uwanka Allah ta'ala ya mu dace Allah ya gyara mana shugabannin mu ya tsara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh